hukumar ta yufa ta fi da sunan shahararren dan wasan kwallon kafa na portugal mai takale da a kungiyar kwallon kafa ta real madrid cristiano ronaldo a matsayin zakaran kwallon kafa na nahiyar yankin turai na shekara 2016 inda ya samu nasara a kan takwarorinsa anthony griezmann dan kasar faransa mai takale da a kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid da gary bell dan kasar west mai bugawa kungiyar kwallon kafa ta real madrid ƙungiyoyin 'yan jarida ɓangaren wasa ƙwallon ƙafa na duniya su suka yi wannan zaɓe wannan shine karo na biyu da cristiano ronaldo ya rike wannan matsayi inda ya rike a shekara ta 2013 zuwa 14 a yanzu haka ya kamo takwaransa na argentina lionel messi wanda ya wanda ya taɓa rike wato biyu wanda a wannan karan shine ya zamo na biyar a jerin sunaye Ronaldo ya samu nasara ne bisa hazaƙar da yi ya taimaka wa kungiyar ta ƙwallon ƙafa ta Real inda suka samu nasarar cin kofi Champions League na bana yayin da ya sake jagorancin kungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasarsa Portugal suka samu nasarar lashe gasar lahiyar kasashen turai da aka kammala a ƙasar Faransa na wannan shekarar. Shi ma Lionel Messi ba a bar shi a baya ba. Hukumar UEFA ta bayyana sunansa a matsayin dan wasan da ya ci kwallon da ya ci kowace kwallo burgewa a nahiyar turai na shekara 2016 wato European Best Goal of the Season. a yayin wasan su da suka yi da ƙasar Roma. Idan muka dawo ɓangaren Ingila kuwa gobe in Allah da za a fafata wasanni na Premier League a zagaye na uku inda kungiyar kallon kafa ta Tottenham za ta karɓi bakuncin Liverpool. Chelsea kuwa za su buga ne da bonnie yayin da Crystal Palace za su fafata da AFC Bournemouth. Everton za su fafata da Stoke City, stoke City ko za ta ba bakuncin Swan City ne. Southampton za su buga da Sunderland yayin da Watford za su buga da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Arsenal. Stoke City ko za su karbi bakuncin Manchester United ne. Ranar Lahadi idan Allah ya kai mu West Brom za su fafata ne da Middlesbrough yayin da Man City kuma za su fafata da West Ham. Da muka dawo bangaren hada-hada da sayan 'yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa ranar Laraba 31 ga watan Agusta na shekara 2016 da muke ci za a rufe hada-hada da sayan 'yan wasan ƙwallon kafa na duniya a da misalin karfe 12 na dare don haka ƙungiyoyi ke ta karin ganin su kammala saye da sayarwa kafin wannan ranar. a yanzu haka kungiyar kwallon kafa ta arsenal ta amince za ta biya fan miliyan 16,900 don sayan dan wasan gaba na deportivo mai suna lucas perez shi ma mai tsaron gida na ayers Jasper ya rattaba hannu a kungiyar kwallon kafa ta Barcelona na tsawon shekaru biyar yayin da mai tsaron gida na Chelsea yayin da Chelsea ta ɗauko mai tsaron gida na Dinamo mai suna eduardo a matsayin aro na shekara guda bravo ya rataba hannu a kungiyar kwallon ƙafa ta man city na tsawon shekara hudu inda ya fito daga kungiyar kwallon ƙafa ta barcelona a kan kuɗi kan miliyan sha biyar da dubu ɗari hudu yayin da tottenham na zawancin walfred zaha daga kungiyar kwallon kafa ta Crystal Palace shi ma kan kuɗi kan miliyan sha biyar. Mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Leicester City, Claudio Ranieri na neman ɗan wasan tsaki tafiya daga sabila mai suna su lafiya.